hukumomin 'yan sanda a jihohin bauchi da kuma gombe sun fafata da wasu gungu-gungun 'yan fashi da makamai da ya janyo asarar rayuka guda bakwai da ya hada da 'yan banga masu gadin gidan mai a garin bauchi dsp haruna muhammad shine kakakin hukumar 'yan sanda a jihar bauchi je suka yi attacking in yankari wannan filin ah, station eh. so akwai wasu 'yan danga guda biyu da suke gadi a gurin so sai suka sassare su da atuna cikin su sai aka yi roshin nasu asibiti kuma suka wannan suka rasu sannan da mutane a wannan gurin kuma sun je ai wani gidan mai na kusa da wannan ɗin Gens Village. Yankari Oil. Eh, eh, shi ma sun je mai sun je sun sake attacking din wannan gurin jiwa masu gadi guda biyu ciwo amma su masu gadin an kai su asibiti an yi musu treating har ɗaya ma an sallame shi ɗaya kuma an doki yana karɓar magani a wannan gurin sun ɗauki laptop guda biyu na wannan gurin sannan a soro a hanyar soro kafin soro ai eh. eh akwai wani gari wai kafin rabi a can marga haka shi ma barayi sun kare hanya su wajen guda shida suna kwanta-kwanta a wurin muka samu rikoto nan take mutanenmu da yan bangan da suke wannan area muka je muka je muka same su aka yi ta wannan fata kashi tsakanin mutanen jami'anmu da su ah, daga bisani biyu daga cikin barayin ah, Allah ya ba mu galaba muka kashe su sannan kuma ɗaya daga cikin su aka kama shi da harbin bindiga yanzu haka yana taimaka mana wajen bincike saboda mu sauran sauran mutane su fito haka ne mm, sannan tsoro din kuma still a hanyar tsakanin tsoro da tarazo shekaran jiya hmm. misalin karfe goma sha ɗaya mun samu bayanai na sirri akan cewa akwai wasu wanda ake prospecting a wannan gurin muka yi roshin muka je wannan gurin muka samu eh, magazin na ak-47 guda ashirin da biyu sannan da uniform na 'yan sanda da kuma walkie-talkie abinda 'yan sanda suke magana da shi hmm. sannan da wasu kayayyaki dai sannan ka samu a gurin a jihar gombe makwabciyar jihar bauchin shahararren mai yaƙi da yan fashi da makaman nan ne ali kwara akan hanyar duku zuwa garin biri inda 'yan fashin suka jikaki kamfanin yin siminti na ashaka domin yin fashi. to sun taso kuma mota uku da aka na sanarwa kwamishina poli na gombe state national na bauchi a cikin daren kuma ta bakin ali kwara kenan dangane da taka burki da yi wa 'yan fashi da suke da niyan zuwa yin fashi a kamfanin ashaka abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya